واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق kuma ka yi kuwa ga mutane kana kiransu zuwa ga ziyarar wannan ɗaki wanda muka umarce ka da gina shi za su zo a kan sawunsu ko a haye kan kowane irin raƙumi ramamme saboda gajiyar tafiya raƙumma za su zo suna ɗauke da su daga kowace irin hanya mai nisa.